to eh. ita ce mai amma amma Latif. Abin na faɗa a Kaduna in ka ji da kyau ko ka je ka sake samun kasa ka sake ji cewa na ce ba za a sha rubutu ba maganganu guda biyu na faɗa akwai fatawar ta Abdullahi dan Abbas da fatawar Imam Ahmad bin Hanbal ka ji kasa da kyau su sun ce za a iya sha akwai kuma malaman da suka saba musu suka ce ba za a sha ba suka ce saboda manufar Qur'ani ba a saukar da shi dan a sha ba saboda annabi bai taba sha ba kuma babu wani cikin sahabbai da ya taba rubuta ya sha in ban da fatawar Abdullahi da Abbas din ta sauransu ka fahimta da kyau wannan shine abin da na faɗa da haka na rinjayar da magana da suke cewa kada a sha wannan shine abin da nayi a yau kuma da na zo hukuncin tamima kuma na faɗi maganganu guda biyu shi ma dan saboda sahabbai haka suka gina aka wadan sun ce a ya raya ta alkurani wadan sun ce ko ta alkurani ce kar a rataya na kuma rinjayar da magana da suke cewa kar a rataya dan koda ta alkurani ce na kuma kawo dalilin da yasa na rinjayar shine kawai abin da mu ka gane yanzu ko to alhamdulillah yi hukuncin allura ta rigakafi wannan an kayan wannan tambayar tun bara bara can to alhamdulillah abin da zan ce an kara samu dai allura ta rigakafi iyakacin fahimta ta da binciken da na mata ta halatta saboda ibn al-qayyim a cikin littafin at-tibbun nabawi yace gaba ɗaya ilimin kiwon lafiya ya gini ne akan ababai guda uku farko kariya kafin cuta ta faru a cikin har kafa hujja da faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wato ubangiji ta ala a cikin sayan an samu mara lafiya ko yana tafiya tafiya ta kama ki ga kuma cikin ramadan ne to ya sha ruwa don bayan sallah ya rama yake saboda mara lafiya cuta na iya karuwa idan ya yi azumi ko saboda haka ta aka ba shi rahotar ya ajiye ya sha ruwa wannan karuwar ta ta aibata riga ta karu ba amma ka ta karshe aka mata ne riga kasu aka halarta mata ya abu ka duba cikin na nabawi da kuma yawa bin dama da za a kafa hujjar su kamar dukkan ta za a neman tsari da annabi ke kasan faruwar abu ya neman tsari kar abin ya faru ya neman tsarin Allah kare shi daga abin kullum mutum na neman tsari zai shiga man daki zai ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi a abin bai riga ka ba amma kana jin tsoron faruwarsa to saboda kake ta neman kariya daga wurin ubangiji wannan kuma yake cewa kayi bayanin cewa ana yin tabarruki da yawon annabi amma kuma kayi magana kawai tawassuli kace ba a tawassuli da dingan jikin annabi to ko ni ne ban gane bambanci tsakanin tawassuli da tabarruki lallai kam haka ne akwai bambanci tsakanin tabarruki da kuma tawassuli dan tawassuli kai kana wato tawassuli galibi ana yin sa ne a babi daya shine babin addu'a ka roƙi Allah wata bukata amma ka ce ya biya maka dan wani to shine muka ce ba a yin dan wani din nan ba a cewa a biya mun bukata dan kaza sai ababe guda uku kai tawassuli da sunan Allah ko sifarsa dai kenan ko kai tawassuli da me wani aikin da'a da kai ka na da'a ko kai tawassuli da addu'ar wani salihin bawa to kaga wannan duk dalilai ne na shari'a suka nuna su wannan abadin addu'a galibi anan tawassuli yake amma tabarruki ko ba babin addu'a ba tabarruki ya fi fadi sama da ne sama da tawassuli babin tabarruki yana da faɗi babin tawassuli kuma tsukakke ne haka bai kai wancan fadi ba saboda haka bambanci tsakanin su kuma yayin kowanne abin da zaka lura an kafa maka hujja ba haka kawai aka faɗa ba lokacin da aka ce ba a yin tawassuli sai da Allah ya guda uku an kafa maka hujja sai ka bibi to wannan hujjojin ka gani lokacin da aka zo tabarruki kuma aka ce gashi ba a yin tabarruki sai da kaza shi ma gashi ayoyi da hadisi don mu karanta maka take an fahimta ko kuma yanayin lokaci ne wani lokacin baya ba mutum dama ya samu cika gurin dangane da wannan matsalolin amma ni a fahimta ta tabarruki abin da yake bukata lattoci kamar biyu lafiyayyu a kansa saboda kara fito da yadda yake a shari'a saboda galibi mutane an gina kan tabaruki din nan da yawa har ma shi mutum kawai yana ganin ma shi kansa ba ya da albarka kuma ba zai yi wa ya samu ba kuma Allah ba zai bashi tashi ba yana neman albarka masu albarka Allah ba albarka masu albarka kuma masu albarka na ya keɓance su aji na mutane da sauransu kowa su ya jaya abin nan dinsu to kaga wannan abu yana neman fito da fili saboda galibin sulkar da ake shiga a nan kasar yawanci ta tabarruki take shiga wata kuma ta tawassuli dukkanin gurin kofofi ne manya manya da ake shiga a yi sulka a kai saboda rashin fahimtar hakikatu tabarruk ko rashin fahimtar hakikatu tawassul ina fatan ko ba ni ba cikin yan uwa wani zai fara lissa akan wani. walin ne ne ya san tauni ba na'am na me to waye to tunda haka ne sai mu dakatar da wannan tambaya game da Imam hasan bin banna da wani yake ne Imam hasan bin banna ban san tambayar yau ne ba wani na manta ba saboda yawan abubuwa ta wata takardar ce da yake ban tafi da gida ba amma dai abinda dai mai tambaya ya tambaya yana jin yana so ya ce ne hasan bin banna wato bai kamata a na kuskure zuwa gare su ba dangane da abin da ya yi ko kuma dangane da abin da tsarin da suka gina kungiyar su a kai ta ikhwanul muslimun hasan Banna alhakika babban jarumi ne wanda aka yi cikin wannan karni wanda duniyar musulunci ba za ta manta da shi ba akan wannan tabarki na kokarin dawowa da musulunci martabarsa da kimasta har aka tafi. aka sa waɗansu yan ta'adda suka harbe shi da bindiga aka ɗauke shi aka kai shi asibiti kuma aka hana kowane likita ya duba shi jini na ta zuba a jikinsa har jininsa ya kare ya mutu duk wannan da ɗaurin gindin ofishin jakadancin amerika da na ingila da na faransa waɗannan guda uku da ke birnin cairo a kasar misra da'awar hasan al-banna babban abin da ta gido a kai shine dawo da khilafa ta musulunci kokarin sai lallai ya zanto qala Allah qala Rasulullahi ne aiki aiki da shi a musra. ba wani tsarin mulki wanda aka aro daga turai ko kuma aka tsara a gida ba dole shari'a musulunci ta yi hukunci wannan manufa ce mai kyau abinda duk marubuta waɗanda suke magana akan hasan banna suka tabbatar a kai kenan tsarin su shine a dawo da khilafar musulunci to amma wata hanya za a bi a dawo da khilafar musulunci ana neman haɗin kan dukkan musulmai da wanda yake bid'a da wanda yake sunna gaba ɗaya kawai abin da ake so ka yarda da musulunci ko da kana waɗansu surkoki a kyale ka daga baya bayan an kafa dole musulunci a gyara ijtihadin sa kenan kyakkyawan niyya ce da shi ta kafa dole musulunci abin da ya na cewa a haɗu kowa da kowa a tafi kuma wannan ijtihadi ne dukkan hadi kuma zai iya zama daidai ko ya zama kuskure in ya zama daidai ne shi yana da lada biyu in yi kuskure kuma yana da lada ɗaya abinda muka ce da awar cewa za a kafa daular musulunci amma idan an haɗu kowa da kowa da mai boli da mai bokanci kowa a kyale shi kar a masa faɗa akan shirka da yake ko bid'ar da yake yi har sai in an kafa daular musulunci su ma zo a gyara wannan hanyar ba da ita ce za a iya kafa daular musulunci ba ba za a taɓa kafa daular musulunci da irin wannan hanyar ba hanyar da mutane ba ta ce ita ce hanyar saboda ita hanyar da mutane hanyar da mutane suke so hanyar ce ta kusa wadda ba ta zai suna ganin tana da wahala kuma tana da tsawo amma kuma ita ce za ta kai ita mai wahalar ita mai tsawon ita ce za ta kai ita ce hanyar mai gina mutane akan tauhidi in mutum bai fahimci ubangiji ba da ganin girmansa ta yaya zai zo girman a ta yanzu gaman maki nawa aka samu a baya a nan kasar an samu dama ta kafa bankin musulunci a nan kasar musulmai sama amfana da ita su ma suka yaƙe ta ba ta kan akas bankin musuluncin saboda me sun fahimci sun jahilci ne musuluncin kuma sun jahilci tsarin tattalin arzikin kasa na musulunci su sun riga sun saba mutum ne ya aiki a gwamnati ko ya da hadar kasuwanci ya samu miliyan biyu ko miliyan uku ko biyar sai ya je ya bude deposit account ɗinsa shi kina a ba shi riba ya zauna ba ruwan shi baya komai duk wata ko duk shekara ya san mai zai samu ba abin da ya masa saboda haka baya fatan a ce babu wannan riba din dan saboda bai san hukuncin ka ba bai san narkon azabar da Allah ya ba bai san girman shari'a ko kimanta ko cewa shari'a gata za ta maka ba da haka sai ke fada da ita yanzu da wannan zaka tafi kaje ka saba dole musulunci ai kana tafiya ne yana mai da ku baya kuna tafiya yana muku kabila ba inda za ku je da irin waɗannan da haka sai ka kiraye shi ya gane girman ubangiji ya gane haramcin abin da yake kai ya yadda arziki yin Allah ne ko ya bi wannan tafarkin ko bai ba Allah zai iya masa arziki kuma bin wannan tafarkin ba shi ke nuna zai dawoma cikin arzikin ba kuma rashin bin sa ba shi zai kawo masa talauci ba idan mutum ya koshi da ayoyin tauhidi zai gira ma shari'ar musulunci kuma ya dukkan wata gurgurmaya wajen tabbatar da ita a damu duk mutumin da bai gane kimar ta ba to babu yanda za a yi zo ya tsaya ta rigima don tabbatar da shari'ar musulunci hasalin shi zai rigima da kai a irin tsarin nan da musulmai suka ce kowa ya tafi yanzu ba kowane gari akwai boka in ma baka ce kowace unguwa ba to ina alama musulunci take dan Allah a irin nan gurin go shi fa boka ya shiga tsakanin mutane da ubangiji malamin duba ya shiga tsakanin mutane da ubangiji ana girma wani zama da yake yi ubangiji da irin wannan za zaka je kafa daular musulunci to wannan shine kuskuren da jama'atu ikhwani muslimina suka yi cewa kowa ya kowa tafi to kuma da suka tawo kowa ta wata tafi تسجيلات المنتدى islami نيجيريا abj 489 kano badara 13 13B ahmadu belu ve kano telephone 637 190 637 180